'Yan sanda a jihar Ebonyi sun ce yanzu hakan ana nan ana gudanar da bincike don gano ainihin abin da ya haddasa gobarar da ta cinye ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke ƙaramar hukumar Izi ta jihar Ebonyi a safiyar jiya Lahadi. Kafafen yada labarai da dama dai sun ruwaito cewar wasu bata gari ne suka cinna wa ofishin hukumar zaben wuta tare da lalata kimanin akwatin zaɓe 340 da kuma katin zaɓe na dindindin da ba a tabbatar da adadinsu ba. kakakin hukumar zaɓe festus okoye ya ce lamarin ya faru ne da misalin karfe goma na safiyar jiya lokacin da wasu da ba san ko su waye ne ba suka cinna wa ofishin gaba ɗaya wuta shi kuwa kakakin rundunar 'yan sandan jihar chris anyanwu ya shaida wa sashen hausa na muryar amurka cewar ban san ko akwai waɗanda ake zargin su da aikata wannan ba bayanin da nake da shi shine gobara ce ta cinye wurin amma muna nan muna gudanar da bincike kuma jami'an jami'an sashen bincike za su bayyana da duk abin da zan ga wa jama'a. sai dai wani malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar jihar abia dr celestin wosu ya zargi hukumomin tsaro da yin sakaci human that Ya ce shin babu jami'an tsaro da ke gadin wurin ne? Ai su ya kamata a tambayi ainihin abin da ya faru don gano ko gobarar daga lantarki ne ko kuma da gangan ne wasu a cinnata. Wannan na buƙatar a bincika da kyau. Da yake wannan ma ya faru a wasu jihohin na nuna cewa akwai takun siyasa a cikin al'amarin. Ya kamata a yi bincike da kyau. Alfonso Sokorigwe Muryar Amurka, daga inugu Najeriya.